Ranar 29 ga watan Uti na wannan shekara ta 2020, Sarkin garin Tagazar, Amiru Alhassan Albade, ya gudanar da wani ran gadin wayar da kanun jama'ar ƙauyukan da ke kewaye a kan mahimmancin zuwa dubiya a gidajen likita. Ƙauyen Bargo da ƙauyen Tabala da kuma gundumar Ballai Yara su ne suka zamanto manyan makasudin da asusun Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe wa al'ummomi, wadda ita ta tsara wannan aikin. Ma'anar wannan zagaye shine kamar yadda muka faɗa bisa batun kiwo kiwon lafiya ne muka shirya wannan taro. Abin da muka yi jira shine muka ce maza su bar mata su rinka zuwa gidan likita. Idan mace tana da juna biyu idan lokacin haihuwa ya yi to ta yi kokari ta je gidan likita ta haihu can. Idan ciwo yana dama mutum ya daina shan magunguna da basu da kan gado. Maganin masu sarar cizon sauro dai dala ɗari ya wadatar ka samu maganinsa a gidan likita. Waɗannan itatuwa da ake hada ana sha su ne suke haddasa waɗansu cututtuka Amiru Alhassan Albade ya jinjina irin tarban da al'umma ta yi wa tawagarsa an kuma kafa kwamitin lura domin a sa mata su dinga zuwa awon ciki a gidajen likita da kuma kai 'ya'yansu dubiya Abin da muka yi magana a kansa al'umma talakawa sun saurare mu kuma sun ɗauka. Saboda magana da suka yi bisa zancen mu ƙari ne kawai suka yi. Ba su tambayi mu wani sabon labari ba. Mun ce kawai su ƙarfafa wannan abu. Saboda su da suke cikin gari su ne suka san junansu. An girka ƙungiyoyi a cikin garin da za su rinka zagayawa unguwa zuwa unguwa bayan tafiyar mu domin tabbatar da cewa abin da muka faɗa jama'a suna aiki da shi. Ba shakka a ƙasar mu jama'a jama'a suna gane abin da ake bukata. Sarkin garin Tagazar ya ƙara jaddada cewa za su dawo domin wayar da kanun al'umma akan wani fannin na daban, wato auren ƙananan yara wanda ya kamata a watsar.